أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبع السماء لميقات يوم معلوم فقيل الناس هل أنتم مجتمعون لعلها أتبع ثمرة إن كانوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيغبان وننكراتو تفسير القرآن من جرمه تفسير ضياء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو يتغمده الله برحمته من كان cikin suratul shu'ara muna shahi na 154 a juz'i na biyu mujalladi na uku muna cikin bayani akan abin da ya shahi aiko annabi Musa alaihi salam zuwa ga makangarin sarki Fir'auna kuma ya zo ya da saƙo amma kuma an samu takaddama gehen shi wanda an ka zo inda yake shine fir'auna yana neman sai ya karya manzancin da an ka tura annabi musa alaihi salam da shi allah bai yarda ba shi ya zama ƙasa na'am فجميع السماوات لميقات a fir'auna ya yi magana cewa zai tattara 'yan sihiri a zo a yi mukamala kuma ya aika musu kuma kowa ya yadda to hujjumi a saharatu ya tara 'yan sihiri ma'ana 'yan sihiri sun tattara limiqati yaumin ga wakaci na yini ma'lumin sananni ai lamma waqata bihi min sa'ati yaumin ma'lum domin abin da ya wakati da shi na lokaci na sa'o'i sanannu shine yawmar zinati ranar ado ranar kawa wakati dohan lokacin hantsi ya ce mutane su tattara lokacin da rana ba ta zahi ba balle ta bugi ban jama'a wanda da wanda an nesa da wanda a kusa kowa na ya zakuwa da mai babban jiki da mai karami da yaro da babba domin babu zahin rana ana iya tsaya ko ina da inuwa da inda ba inuwa ba domin a ga abin da ta gudana to an haɗu ga yini wanda an ka iyakace to bayan an haɗu kame a ta wurin ma'araka sai ya ce wakila an ce linnasu ga mutane har an tun una wane ne yawa da waga magana alƙa'ilu fir'aun aw man huwa min qibali koko wanda a gehensa an taru za na wurin da za a ƙwarayya a yi gwadayya wanda ya tsere ma wani ya ce shintu ku mutane ko za ku haɗu domin ku tsaya ku saurari abin da za a yi don kakku wace ya zan abin an yi daban-daban wahal lil istibda'i fil ijtima'i yasa an ka zo da hal wal muradu al hassu alaihi akan a haɗu don a ga wanda za a wa annabi Musa domin shi fir'auna ya yankau da mutane ne kacin nasara to ci gaba ku haɗu mana la'alla na na tabi sakarata ya yiwu mu bi yan sihirin fi dinin ga addininsu in kanu humul galibin in sun su sun kai rinjaye ma'ana in sun yi rinjaye wa maqasuruhum al-istimraru ala dinihim abinda amalu wasu dogewa akan addinin su fala tabi'u Musa kasu bi annabi Musa don haka shi fir'auna wagga magana da yake yi da ya zo da in in kanuhumul galibina ba shi na magana akan in so ne jaya abin su ba su ba a dawo a shi abin da ya ɗauka ya yi wagga magana na da isa la'alla na na tabi su harta in kanuhumul galibin don gani ka a wasu yan sirri suna rinjaya babu wani mai irin jayarsu na'am to yan sihiri sun hito daga wurin kimtsawa domin sahiyata sun karya kumallo an aje su manya-manyan wurare wurin mulki sun gama abinda suka yi sai sun kato gaba ɗai kamin su isa wurin ma'araka wajen daga sai suka iso fada wurin firauna suka ce ya kai babban sarki su gamu mun hito falamma ja'a saharatu lokacin da yan siri sun haƙa kimtsuwa sun ka hito sun ka zo qalu li fir'auna sun ka ce mai fir'auna a inna lana la ajran shin wai muna da wata lada shin abin ga da zamu yi aikin banza da ko akwai jinga in kunna na hanul galibin in mun ga Musa shin akwai abin da za a bamu ko ko a mutai mu don ɗaya mu kare sarki in mun jaye Musa ala sihiri to kun gani fir'auna abin da yake so ko ta kaka ci nasara marmakon ya ce ga abin da na aje muku wanda zan baku na goro in kun samu nasara sai ƙara kaɗa kai ne ya ce ashe in ku so ya jota ko in masara ta jota ka ka ku? ita ka faɗi kun ga ya ƙi yadda da ne Musa ya zama manzon Allah amma ba a amshi mulki ne ba yana nan ga mulki ne ya imani amma yanzu da ta kai ƙarshe ya yadda a ɗaga mulkin domin da sun ka ce shin muna da wata lada ‘yan mun rinjaye Musa ƙala na'am ya ce yi eh. jawabin shaɗi li'an na a inna lana al'ajaran dalla alai jawabi na tafi domin magana cewa muna da wata jinga ya yi gwadi ga wannan magana da yi sai shi fir'aun ya ce wa'innakum izan lallai kuwa zarahin nan dai shi ne izin zarahin nan in kunin jaye musa da minin mukarrabi na kuwa na kusa gara to in su an na kusa gara ina na kusa gara kamin su kaga yan majalisa su ma sun gane ana wargi da hankalinsu sannan su waɗanda da ya ce da sun ka ce muna da lada ‘yan mun jaye Musa ya ce e ku a kusa gare ne. to ashe a nan sun gane cewa fir'auna ya sallama yanzu maganar mulki ne ga hannunsu take in sun rinjaye Musa ya zauna ga mulki su kwa ba su nasu shagi in ba a rinjaye musa ba ilke mulkin biyu rufi don haka ashe yin sun san su a fir'auna shi fir'auna ba shi a fir'auna ba yau tun da ya yadda su zan su an na kusa shawara sai da su sai abin suka kaci aka yi an yi arafin sa ala zuwa isabi fa'iza jawabun wa jaza'u ala asalihi zama lahum ajran ya lizimta gare su jinga wal qurbatu hu da kusanta gunsa ziyarata alaihi ƙari bisa ga jinga targiban don kwadaitarwa to yan sirri su kokarin su ya sun ƙara jin ƙarfi wanda a talaka yanzu an ce zai dawo sai abin da ce za a yi ga gari ya ji ƙarfi ko bai jiya ba sai sun kai to jiki na makarkata suka ce ya kai musa mu mun shiryu in kai ka shirya to mu ga mun zo hili an shaya daga ƙaƙa za a yi muka farawa ko kai na'am qala lawan musa sai annabi musa ce gare su ba da ma qalu lahu bayan sun ce gare su bayan sun ce garai in ma an tulqiya ko dai ka jefa a saka sandarka wa in ma an nakuna nahnul mulkina ko ko mu zan mu ne masu fara jefa na musanduna domin sun ga annabi musa da sanda sai sun kari ko sanduna da ya gwai sun ƙara wani abu bisa ga nashi suna ganin kamar tsarin wani abu ga nashi ya da sarin jayi annai musa ya ce musu alƙu ku jewa ma antum na dan abin da za ku jehwa. abin da za ku jehwa duk ku jewa lam yarid annai musa bai yi niyya amurhu umarnin su ba sihiri ba yana umarnin su da sihiri ba bal at tawasul wato tsananta na ila alhaqi zuwa gaskiya wa asara ma kuma ya zaɓi ma taƙiran don walakantawa ulku ma antum mulkuna ma dinnan ta taƙiri ta ku jewa ɗan abin da za ku jewawa ashe ku jewa abin da za ku jewawa mi an kai fa alƙawu, kun ga wato kenan su ba su da shakka ganin suka yi abin sun ka samu gaba suna samun nasara don su a tare da sarki da waɗa haka da ne musa ya musu fa alƙawu sai sun ka jihwa sai ba balahum ya gonsu yi da sandunansu wa ƙalu kuma sun ka ga gaje ya yaggwai gaje wa sanduna sannan ga cewa wa ƙalu suka ce bi izzati fir'auna muna rantsuwa da buwaye fir'auna inna da na halul galibuna lalle mu a sama muna rantsuwa da buwaye fir'auna mu a gaba o'o oh, oh. lifarki nisa sun kai rantsuwa domin faifaye wa itikadin kudurinsu sai an fi suna cikin rayuwarsu fir'auna na iya wani abu wa itiyanin da zakuwarsu bi a ƙasa ma mutum da mahi nisa abin da yake yiwa an yi wuta yi a zo da shiya mina sihir na sihiri duk abin ɗan sihiri ka zafuwa da shi to su sun kai ƙarshe daga abin da sun ka zo da shi babu ƙarshe babu gaba don haka da ya ce ku jewa sun ka jewa sanduna yaggwai sun ka rantse da buwaye fir'aula su ka yi nasara oh, oh. to idan malami ya zama faƙihi to duk magana ko wace bai tsallaka gaba sai ya magana a kai Minu shehu abdullahi ya ce Minu bai gairin lahi rantsuwa da wani Allah wasu fatihi da sifofinsa wa af'alihi da aikace-aikacensa ware da nahayu anhu hani ya ta zubo kai ba sun ce biyan zai fir'auna ba to kai ya wuce na sai ya magana li'annahu min shi'aril jahiliya don yana da cikin kankandin jahiliya shaji'i wa in qasada bi kal uzza at ta'zimu fa kufurun amma in mutu ya rake da uzza yana niyyar girmamawa da ita wannan kafirci na wa illa in ko bai niyyar girmamawa fa haramun wannan haram na wannan shi yasa mala ya zo da shi nan domin ya yi munasaba bi izzati fir'auna na'am To mutanen fir'auna ‘yan sirin fir'auna sun je wasan duna da yagwai. lalle abin kuwa sun zo da sihiri babba-babba. waɗannan abin da sun ka jewa wannan ya zamo giwa wannan ya zamo kura wannan ya zamo zaki wannan ya zamo damisa wannan ya zamo zomo wannan ya zamo maciji wuri ya game da yaya da ziza ga nai musa tsaye da sanda ta yata gumi da hannu ne yana kallon ikon allah ba shi yake suwa da jehawa ba to sun jehawa suna kallo na yi fir'aun na ganin awa an yi nasara har dariya shi kai fa alqa musa sai annai musa shi ko jefa a safa sanda tai fa idza hiya sai ga sandar ga talaqafa tana har hade tabtali tana har hade bi khasfi da shahi da aini ta talaqafu wala habsu bi takfifi tana harade ma ya tukuna abin suke karkatar da hankulan mutane zuwa ga ganinsa kau da ido yuqallibuna hu suna jiyo da shi wa yuhayyiluna bi haylin nasi suna kurwa kurwa da shi ga mutane sai ga sandar annabi Musa ta bi raƙun manga ta bi giwayen ga ta bi duk waɗanga zakoki da damisoshi da mace zanga duk ta koma ta haɗe su duk ta koma gaban annabi Musa tana kaɗin bundi tana buɗe baki tana lasa bakinta da harshe fir'auna na kallo ya san ƙarya ta kai wa ma mausula aw mazariya tazmiyatu lil lil ma'fuk bihi an bato na ga abin da an kai ƙarya da shi ibkan mubaligatan don kai matuka hau ga annabi Musa ya je wasan da ta har haɗe duk abin da mutanen fir'auna sun suke sihiri kuma sandan gaba ta yi ƙunji ba ga ta ta koma maciziyarta ya ƙarama ta haɗa komi ta zawo gaban annabi Musa ta tsaya tana nasar baki tana buɗar baki tana hamma yan fili sun ka dubi maciziya sun ka dubi kayan da an kawo marakun ma'aji suna cikin cikin maciziyar ga shin ƙaƙa an kai سحرة ساجدين قالوا sai an ka gamba 'yan sihiri ma'ana an ka jefar da su sajiri na suna masu kai goshi ƙasa don Allah da suna kai goshinsu goshi na ƙasa ba su kallon kowa ƙalu sai sun kace aman na biyar bil alami mu dai mun yi imani da ubangijin talikai ubangijin wa don fir'auna ya gane ba shi aka nufi ba sun kace rabbi musa wa haru mu dai wallahi mun yi imani da ubangijin musa da ubangijin da haruna domin 'yan sihiri ilimin su ya amfane su sun gane abin gaba ba sihiri na ba mu'jiza ta daga Allah domin in sihiri na matsayinsu na 'yan sihiri na ƙarshe babu ɗan sihiri da su sun tabbatar da abin da su sai mu'jiza sun gane haka li'ilmin don sanin su bi annama ma shahaduhu lalle abin da sun ka halarta sun ka ganai min al na sanda la ya ta'atta bi sihiri bai yuwa ya sihiri na waka annahum ahzu kama kuma sun yi riko wadarahu sun yi jiwa sun jewar Allahu jiwa akan huskokin su sun fadi akan huska wa fihi a cikin wannan anna muntaha sihir lalle sihiri karshen sa dudduddud at-takhayyul yin kuro duk sihiri ba wani abu illa tahayyuli na kawai alama ta a gwada ma kama abu yayi وجملة قالوا حال بتقدير قد بايعك قال آمنتم له قبل أن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السر فلسوف تعلمون قال فرعون sai fir'auna rayyan bin walid amantu lahu yanzu kuna imani da shi shi Musa li Musa qabla an azana kamin in yardi ana niya lakum gare ku misale ku za ku imani da Musa ban yarda ba ai kamata ya sai na ce muku imani shi ku yi oh haka an haƙulla muna wa yana son ya dawo da hazima azima ko ta riga ta same shi yace lalle haka an ci kulla mun innahu lakabirukum ai dama Musa babban ku na allazi allamakum sihra wanda ya sanar da ku sihiri karami ya rike babba fa allamakum shay'an ya karantar da ku dan wani abu minhu daga cikin sihiri wa galabakum bi akhar yazo ya rijaye ku da wani oh mallamin kuna ya haɗa muku ƙaramin karatu yanzu ya zo da babban karatu ya rijaye ku don ɗai ku kasan arada fir'auna ya murada ya nufa bi hazal qawli da wannan zance a talbisi rikitarwa alal khadirin akan waɗanda annan wai ya gwada musu cewa eh ba wani abu na ba gama ta kaina haɗaka dama an shirya haka sai an zo gabanai su su roshe musa ya zan sama don ɗaya a wulakanta shi ya tahi daga zama ilahu kenan wa'illa in ba haka ba fasakaratu ‘yan sihiri ai mutafarriquna fin nawahi in ba don dinewa fir'auna ba ‘yan sihiri daban-daban suke ga wurare masu nisa daban-daban mata ta makkanu shi yawanci sun ka samu dama min ta Musa ganin Musa Wani wal mujala sai zama a huta da Musa fadala haƙulu ana ta'allumi neman ilmi gare kun san magana ga ya faɗi inda kace a tai kudu a doko a tai arewa a doko a tai yamma a doko a tai gabas a doko a doko tsakiya a hada a tace to an zo ga wanga da radda suke ba su haɗuwa ba yi mallamin suna shekaran cikin su hauka wace ita firawun da ya rikice kai mallan wal hamzatu salisa maqluba alifan li kulli alqurra والثانية محققة لهمزة وكسائي وأبي بكر مسخلة للباقين على أصولهم أصول القرآن ولا سوف تعلمون والله كنا سن wannan magana wa idun lahum fir'auna kai gare su oh kun bi shi ko wallahi sai kun sani ni za yi duk haɗuwa in ba ta Allah ta ba ƙarshen ta sai an kuma ana la'antar juna kuma sai wannan da ka goya ma baya a kan rashin gaskiya sai ka koma ya zage ka zagai Allah sauƙaƙa ya ce lau kaɗe an na da ya komi jifar auna suna ya taro a to a waɗa da musa amma ga ta koma ya ce wallahi sai na yanyanki hannayenku duk kowa ku sai na yanki mai hannun dama in yanki na hauni wa arjulakum wallahi sai na yanki kawo. in mai sheku kutumbu ne kalayen daga saɓani alaidul yumna warjin lisura min kullin da kowanne daga cikinsu wani wasan liban na kuma jami'i da wallahi sai na tsire ku duk duk sai na tsire ku gaba ɗai in yi turke hudu ga kowa a ɗar mai hannu na dama bayan an kace shi a ɗarme hannu na hagu bayan an kaƙe shi a ɗarme ƙafa hagu bayan an kaƙe ta a ɗarme ƙafa dama bayan an kaƙe ta ya sha rana idanu na a buɗe mai idanu sha rana bayan ya sha rana sannan a ɗuka ta a kashe wannan shi ne tsirewa firawun haka yake azaba ta Allah ya sauƙaƙa haka ya ce zai wa ya sihiri litakunu dan ku zamo zamanan ibratan linnazirina lokaci na lura ga masu dubi duk wanda ya gane ku bai koma saba mai kaje sun saba mai haka da zai yi musu don wani in ya gani ya ne wallahi don shi ma yana shiga cikin wannan sahu huwa bayanun lawa'idi to jama'a addinin musulunci shi a haka idan ya garwai zuciyar mutum da jini ne wallahi bai ganin wata wahala gaban addini ya yi son wahala da addini ma'ana ya yi son addinin wahala ta zo mai inda yana rike da addini ne kun ji abin da ce ne musu kuma sun san yana da ikon shi haka a wannan lokaci sai sun ka haka ba ƙalu sai sun ka ce ladaira babu cutarwa ladarar alaina babu cutarwa gare mu fi zalika cikin wannan aikata ya kai fir'auna inna munqalibuna mu wallahi ma hujjur kita muke ila na zuwa ga bangijin mu ba da mautina bayan mutuwa mu bi ai wajen kana ko wace huska mun ka mutu wallahi kana za mu koma amma in ka ce haka za kai ka kawasa bil kadai da tatsewa wa salbi da irewa wa gairi zalika raji'u da fil akhirati muna koma wajen Allah a alƙiyama wal mautu da mutuwa la makhalata fi babu makawa wallahi sai mun koma ga Allah wa shahadatu ashrafu ahwali shamun shaida samun shahada shine mahi daukaka halayen mutum ji mutu wa ma tawa'adna bihi marghubun fi abinda kai muna alƙawali da shi muna faɗa haka jaha abin da kace don Allah ka kawasa haka muka so marghubun fihi indana la marhubun ba abin tsoro na ba wa kunu kanau anil mauti sun kai kinaya daga mutuwa bil inqilabi inna ila rabbina munqalibuna nan kinaya ce ga cewa za mu mutu za mu iske Allah bilin kilabi larabin alkari alkarim wala tara ahsana min hakinayatan ba ka ganin kinayar ta ga kyau na'am inna lalle mu wani ɗaba muna tammaha narju muna tammaha an ya gafira na rabu da kaɗa yana Allah shi gawarta mun shi yahe muna kurakuranmu waɗanda mun kai nazar kuwa mu yi muƙabala da annabi Musa manzon Allah mu ko mu zo muna kare wani shirgegen sarki muna zaton Allah shi yahe muna ɗan kunna a wannan mumin mu mun zamo farkon masu imani daga cikin bani Isra'i daga cikin ibdawa mutanen Fir'auna من زمرة فرعون كتكن زمرة فرعون جماعتي ومع أهل المشهد كما متنونا مهلرتا وانا هدوا مؤفركما في إيمان وإن المسارعة إلى الإيمان بالرسول بالت دلالة المؤجزة من أقوى وسائل التقريب العبد إلى الله تعالى للي واتو أشيكي ننقوقا زواج إيماني da manzo bayan nuni wato na mu'jiza yana daga cikin mahi ƙarfin wasa'il wato na taqribul abdu kusanta bawa ila Allah zuwa ga Allah ta'ala madaukin sarki a kenan mutum shi maza yayi imani yana daga cikin tsani na kusanta bawa zuwa ga Allah anan Allah ka sanya mu ciki wal jumlatu fil ma'ana ta'lili sanin li nafhi dairi aw ta'lili lil illati al mutaqaddima jama'a mun ji abin da ke faruwa tsakanin annabi Musa da Fir'auna da ƴan Fir'auna da inda kuma hali ya kai ga ƴan su kan Allah ya haida su ga cikin wannan kangi na kafirci amma Fir'auna da ƴan majalisa ta su kan sun samu kansu cikin wata mummunar ɗabi'a har yau ba su ɗaga ba an ce waɗannan mutane da sun ka yadda sun ka ba da wuya ga annabi Musa alaihi salam wajen su dubu ɗari shida na da kuma dubu saba'in nan taron da an kai waɗanda sun ka hita daga cikin rundunar fir'auna sun ka yi imanin annabi Musa mutum dubu ɗari shida da dubu saba'in sun ka bi yan sihiri da imani to mu mu jiya to bayan haka ta waru abubuwa sun waru da an kai ga an yi muƙabala amma a musa Allah ya bahe nasara to amma kuma sharrin fir'auna babbabewa baya ba Allah ya ce wa na ila Musa mun kai wahayi zuwa ga annabi Musa ba da salati da sana ba shekara 30 aqama hawar da zauna bainahum tsakanin su ya da'uhum bi ayatin lahi yana kiran su da ayoyin ubangiji ila laqi zuwa gaskiya falam yazidu illa utuwan ba su ƙara komai sai taurin kai duk an kai musu wa'azi to abinda sun kai jiya sai sun ƙara na kangarci to Allah ya ce ma Musa in haka na an asir ka tahi bi kasarin nuni wa wasu lil hamza li nafi'in wa ibn kasirin min sara wa bi fatiha wa qad al hamzatu min asara lokatani ka tai bi ibadi da bayina bani isra'ila ay sirbihim laylan tai da su da dare ila al zuwa kogi abin da aka ce malamin Musa kenan Allah ya ce mai ka tahi ka ta san maruwa da dare. amma dare sai ya tsala oh, oh yace ya Allah in ta san ba kogi ni za a yi yace fasa ya fi ka amri inda duk wanda an naka wanda ka san naka na haɗa su duk ku tai bakin ruwa in ka tai tan za ku da mawar za a yi Allahu akbar Allah ya ce ma nai Musa innakum mutaba'una da kun hada jama'a ku kun ta sama kojin kun biyo ku za yi jama'a muna tare da kowa ashe ko da Allah ya ce ma annabi Musa ya hada jama'a ta ya ta sama to shi ko Fir'auna tana mitin mun kace jama'a kun sa amin da faru in mu haƙali Musa da Harun kun ga jama'a da sun kabe su ƙasa gana zama ba tamu ba a za a yi an kashe to abin da za a yi mu mutu ƙofar rago ya gane ba Allah na ƙaƙa za a yi an kashe a yi mutu ƙofar rago ba haushi ya san ƙofar rago ko an san ƙofar rago shi shikenan da an kai wannan sai Allah ya ce ma ne Musa to lallai fa ka haɗa naka da naka da duk jama'a ka kuta sama kogi kuma ku bi inda adda wuya inda za ku tsallakewa mutaba wuna za a biyo ku bi ukun fir'auna fir'auna zai biyo ku junuduhu da sojoji ne wani juna wa ila ila al-bahri za su laɓu baya gare ku zuwa kogi su ga awa in kun kai kogi ƙarya ta ƙari sun san ba ku iya iyo ba ba ku shiga ruwa in kun shiga ruwa kamar mutuwa ta taho ku tafi dai kai wanda aka faɗa ba shi faɗa wal jumlatu ilatu lil amri bisir na'am can aika da fir'auna yan sirri yake a tattaru muna tare da kuwa yanzu ya ce a sahi garin duk wani wanda an ka san babban mutum na ko zarumi ko wani barde ko wanda adda doki wanda an ka san lallai dokin na ya shahara to a taho sarki na kira kuma kwabbaro gida sai da ya koma don kan mutum ta so da niyya ya taho ya gobe koma fa arsala fir'aun sai fir'auna ya aika fil mada'in cikin birane hakiri ce a tara mai lil asakiri a tara mai sojoji shi na ukhbira lokacin da an ka bashi labari ya khurujihim da cewa ne Musa fa sun hita muna tare da kuwa an ce mai annabi Musa ya hita tare da mutane ne kila kana lahu alfa madinatin an ce shi fir'auna da da alƙarya yana da madina birni dubu kama kaddamna wa isna ashar alfa qaryati hina da alqarya biyu jama'a akwai mutane kenan yace ni ها لا شرد ما yace inna haula'i lalle waɗancan waɗanda kun ga sun hita komi yawan da kun gani gare su wallahi la shirka matun yan jama'a na da'ifatun wani yanki na jama'a qalilun yan kadan mutaqaddiuna guntuna wa a asyabu sharazim ana cewa siyabu sharazim tuwahi tsohi ai albaliya tsohi almutaqaddiya masu kacewa wajen kafada li'annahum asbadun don su jama'a na shatta mabambanta gidaje daban-daban na wa balaga fi taqlilin fir'auna ya kai matuƙa karanta su wata da ihun da rauna nasu da lafzin shirzima har yazo da lafzin shirzima huwa sawan bil qillati kuma ya sibanta su da karanci wa isar jam'ul qillati addalu ala al qillati kuma ya zabi jam'ul qilla wanda ke gwadi ala al qillati aidan ma'anahum kanu 600 alfin ta rasu dubu ɗari shidda na wa sab'ina alban dubu saba'in muna tare da kuwa su dubu ɗari shidda da dubu saba'in amma yake yan tsinuna mista nazaran ila malahu min aljunudi don dubin abin da aka gare na runduna min mala abin da bai kidayuwa rundunar firawuna sai dai a faɗi amma ga ‘yan kaɗan da ciki wa ƙarƙa raja haƙiƙa zar'auna ya hito bi alif alifin khisani aswadi ya hito da miliyan guda na dawaki babbaku suwa ina baitin mata min alkhair na dawaki dubu dubu so dubu nawa kenan so zuna da su ya fito kuma wa je jeshi gaba ga yaki ne kame waɗanda su kawo saboda mai aka alif rajulin akwai namiji wato dubu ɗari bakwai namiji barde wala hu min khawasi gilmani kuma akwai tatattun yara shagirrai samanu mai aka gulami yaro ɗari takwas kullum kowanne ala farsin yana ta saka doki a cikin yantace li kulli farsin kowanne doki aukun min zahabin akwai damin zinari ga waya ne don a gane dukiya ban zata ira abin gara ka samu dawaki ana abin gara su ana ado bayan an sheka an ka abin ga kaga dokiya ya turjiya kaga kawa ga to shi zinari na sarauna kenan to yace yan jama'a gara sun su sura muku san mutai mu musu kofar go kuma ga abin sun kai muna wa innahum la